Bayan shafe makonni bakwai suna hutun dole, ɗaliban makarantun firamare da sakandare a jihar Plateau sun koma azuzuwa don ci gaba da neman ilimi. Rufe makarantun da gwamnatin jihar Plateau ta yi a watan Nuwamban bara, ta ce ta yi shi ne don yin rigakafi sakamakon matsalolin tsaro da garkuwa da ɗalibai da 'yan bindiga suka yi a wasu jihohin Najeriya. na Favor Francis Daniel. Don ba mu yi exams ba kuma dole sai na yi karatu tukun to amma kin shirya ki karatu yanzu eh sunana yana iliya blues choji na ji dadi amma ban ji dadin da ba mu yi jarabawa ba exams so ban ji daji ba da mu yi exams kamin an zuwa yin christmas din ya kamata da gwamnati ya kawo security so that mu yi mu zauna ko mene ya faru so that mu yi mu zauna mu yi karatunmu Wasu ɗaliban firamare a makarantar gwamnati ta Obasanjo Model School da ke Jos kenan ke bayyana yadda za su tunkari jarabawa bayan dawowarsu daga hutun dole. Shugaban sashen makarantar ta Obasanjo Model School, Maren Obimangai, ya ce ya yi farin ciki da ɗaliban suka dawo makaranta a ranar farko. gaskiya ni ma abun ya faranta mun rai sosai domin yadda na ga yara sun kasance a makaranta yau To kamin su tafi an ce saboda tsaro shi yasa aka rufe makarantun nan. Kana ga ta yaya ya shafi harkokin ilimi? Eh gaskiya ya shafi harkan ilimi sosai domin yara sun tafi kuma yanzu an dawo ana ce za su rubuta exams kuma abin da za an riga an karantar da su ba lallai ne yanzu wayansun su su iya su tuna shi har a rubuta shi a yanzu ba wanda zai sa wayan wayansun ma ba lallai su ci godawansu kamar yadda da inda a ce an rubuta a wancan lokacin za su ci ba da shike tun farko gwamnati ta rufe makarantun ne saboda tsaro na garzaya ofishin shirin bayar da tsaro a makarantun jihar plateau wato safe school program Daraktan tsare-tsare na shirin Mr. Ben Chikan ya ce gwamnati ta haɗa kai da masu ruwa da tsaki don samar da tsaro a makarantun jihar. Akwai wani sakula wanda ita Ministry of Education ta fitar wanda duka makarantu suna aiki da shi wannan sakula an yi <clears throat> hira ne da mu da shauran jami'o'in gwamnati kafin aka fitar da ita wannan tsari tsari na farko shine za a tabbatar cewa kowane makaranta tana da wata kamar kwamiti wanda take kula da harkokin tsaro za a kafa a kowane makaranta za a duba makarantun da suke da wato kamar riks wuraren da ya eh, suke da riks na rashin tsaro a ga me za a sa a domin a tabbatar da cewa in yara sun dawo makaranta ba za su samu wani lamarin rashin tsaro ba sa'an an umarci duk makarantu su kafa security committee da wanda zai dinga hulɗa da gwamnati da makarantar a kowane lokaci saboda gwamnati ta san abin da yake faruwa so gwamnati dai tana kokari <clears throat> a tabbatar cewa ba samu wani rashin tsaro a makarantu ba sakatare a hukumar ilimin bai ɗaya matakin farko a jihar plateau tan'an emmanuel ya ce ya zaga makarantun ya kuma ga yadda malamai da ɗalibai suka dukufa wajen koyo da koyarwa kin lura kin ga tsaron najeriya yanzu ba za ki hada da da ba kwanakin bayan can ba a shugaban kasa ya yi kokari da su gwamnoni sun hada hannu kaga in gan yadda tsaron take kaga su security din they are really really working and um, suna kokarin tare cewa a tare duka ababen da za su iya taso kowane bangare um, akwai ci gaba sosai a bangaren security yanzu shi yasa muka ce to tun haka ban bari yara su zauna gida ba bari su zo a ci gaba shi yasa muka biyo baya mu duba in akwai wani matsala ma za mu sani sai mu bada sai mu reporting immediately. Jihohi tara ne a fadin Najeriya suka rufe makarantu a watan Nuwamban 2025 yayin da gwamnatin tarayya ta rufe makarantun Unity 47 a fadin kasar wanda a yanzu kusan dukkan jihohin da gwamnatin tarayya sun umarci ɗalibai su koma makarantu in banda jihar Edo da ita ma ta umarci makarantun su kasance a rufe saboda matsalolin tsaro. Zainab Babaji GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya.